ya dace da safiya ta sha shida ga watan Ramadan hijar alif dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da safiya ta biyar ga wata na uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam dan ban manta ba ajiya muna cikin suratul qasas mun tsaya ƙarshen aya ta hamsin da tara za mu tashi farkon aya ta sittin daidai da fatan allah mutum suke dace da mu bismillah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 حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم ينادي كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا هؤلاء فاستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يعتدون بنجي سبحانه وتعالى ينشي وهارو تيتم duk abin da aka baku min shay'in na dukiya na lafiya na ma kowane irin abu ne fa mata'ul hayati duniya wannan dan abin morewa ne na duniya wanda yake takaitacce wanda bai ta kara ya karya wa kuma da adanta da kawarta kuma inda Allah abin da yake wajen Allah na falala na sakamako da tanadi da kabaki wato ga waɗanda suke wa Allah da'a khairu shi fa alkhairi wa abqa kuma shine mai wanzuwa mai tabbata afala ta'iru shi ba za ku hankalta ba za ku gane ba afaman wa'adnahu wa'adan hasana shin yanzu wanda muka yi masa alƙawari alƙawari na gaskiya mumini kenan annabi Muhammad sallallahu da shi da waɗanda suke magoya bayan sa wa laqi shi wato mai gamuwa da wannan sakamako ne nasa ma'ana fa huwa laqi ba ba ce fa huwa yalqahu ba ya ce laqi da ce qamu zaidun gwara ce zaidun qa'im jumla wato ismiya aqwa Mina al-jumlati al-fi'liya jumla da take nuna suna da ya zama ta fi karfi sama da juna wa jumla ta jirin mai wato min to fi'l wa fa'il fa huwa laqi ba ta fa ma'ana shi wanda muka yi masa alƙawarin din fa tabbas mai haɗuwa da wannan sakamakon nasa ne kaman mata'ana shi zamu kamanta shi kaman mata'ana ga wanda muka je da shi daɗi na dan wani lokaci mata'al hayatid duniya dan abin jin daɗi na rayuwar duniya wato dan kaɗan sun huwa yawmal qiyama nan shi ma a ranar kiyama minan muhbarin shi ma ba a ce wato mimman ya haɗuru ba a'a ta ce shi ma minan minal na, kamar daga cikin huwa lafi sannan shi din a ranar kiyama minal na yana da cikin mahalarta wajen hisabi za a tattauna sami da shi a ƙarshe kuma a ƙarshe wuta Allah subhanahu wataala ya ce duk abin da aka ba ku min shay'in duk aka ba ku min na kowane irin abu ne ma a wannan duniya ba mu ta'u duniya dan abu morewa ne na rayuwa duniya wannan an amface shi fi ma'arudin zanni a guri na zargi to tunda ya zama guri na zargi da kafirai ake kenan na ba ta an gane rayuwar duniya da kawarta ba kullum ne yake zamowa abin aibatawa ba an gani domin duniya ita ce tsanin lahira kuma Allah subhanahu ta'ala ya ce akan masu imani akan duniya dole sai ka hada abin biyu ya bani adama ta zinatakum inda kulle masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin wal man harama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wat tayyibat min rizq ulhiya lillazina amanu fil hayati dunya khalisatan yawm al-qiyamah Allah ya ce ya kuma imani ko ya ku ayan annabi Adam ko da kuma inda kulli masjid ko rike adam ku ma'ana ku sa sutura idan za ku je masallaci ku rufe al'auran wa kul washrabu ku ci ku sha wato innahu la yushibul musulmin Allah baya san mutane makaranta kul ka ce musu man harrama dinatallah wai wane ne ma ya isa ya hana wato kawar duniya ta Allah wa sai ya haramta kayan morewa na duniya ga bayan Allah ga musulmai ga muminai Allah ta a hiya lillazi na amurfi da shatta duniya ai asalin wannan kayan na masu imani ne a wannan rayuwar duniya duk da kafirai sun yi tarayya da su a nan gidan duniya din khalis ne yawmal kiyama za mu ba su wannan kawar a lahira su su kaɗai bar da kafirai su ga kenan ba ko da shi ne kawar duniya take zama an gane ko ba ko da shi kawai duniya take zamowa wato abin aibata ba mutum ya zama materialist shi kawai kawai duniya yake bi baya tuna lahira baya amfani da lahira ta zama masa tsani da zai faruto lahira abinda ake so kenan haka Allah subhanahu ta'ala ce kai amfani da duniyar ka ta zama maka lahira wa tabiji ma ataka Allah ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilayk Allah yake cewa wato ka nemi gidan lahira cikin abin da Allah ya baka na duniya wala ta nufi baka min duniya kar ka mance na ka ka san duniya ka ce kai ba za ka ci ba kai ba za ka sha ba kai ba za ka gwangwaje ba za ka more ba kar ka yaka wahsin ka kibita wa kanka kama hasan Allah ilayhi kamar da kai ma Allah ya kibita maka wa ma utitu min shay'in duk abin da aka ba ku wani abu ku kafirai ku kafirai wa mata'ul hayatid duniya wannan dan abun morewa ne kawai na duniya wa zinatuwa da kawarta wa ma inda Allah abin da yake wajen Allah khairun shi ya bi muku alkhairi wa abuka kuma shi ne mai wanzuwa a fara tahilun to ba za ku hankalta ba Allah ya ba kafirai nan kayan za su cinye a yana ba su da komai wa yawmi yu'radu alladhina kafaru 'ala wasu nar azabtum tayyibatukum biya wa istamta'tum biha فاليوم a عذاب huni. bima kuntum tastakbiruna tastakbiruna fil ard bima kuntum tafsukun Allah ce ranar zamu ce kafirai to ai ku kun kun cinye kayan ku kun cinye rabon ku a duniya ai kun cinye to da za mu sakanta muku da azaba ta kaskanci ta wulakanci sai mun wulakanta ku inji Allah eh sai Allah ta afa mun wa'adna wa'adan hasana shin wanda muka yi masa alƙawari alƙawari na gaskiya fa wulaki ya zama zama cewa shi ne haduwa fa da wannan sakamakon ne kama mata'ana shi zai zama kamar wanda muka jiyar da shi daɗi Mata'an hayati duniya rayuwa wato ɗan abu morewa na rayuwa mai gaggawa rayuwar duniya ita kanta duniya lafazin duniya aka fasa kalmar in ka ce daga dana'a ne ƙasƙanci ce addana'a ko addunu kusa duk abin da yake nuna da ƙasƙanci addunu kusa a kaskanci sai a ce namijin a ce adana matan a ce duniya wal jam'u dunan an gane ko fa kana sai ni aw adna da matan ce sai a ce duniya ka san af'al fu'ula af'al fu'ula akbaru kubara an eh? akbaru kubara wato ita tafdil abinda za a kawo shi mukabbar da musaddar abinda ka fi girmama ka ce af'al in ce haza kabirun wa haza akbar inda mace sai a ce namiji a ce akbar mace sai a ce kubra fu'la duniya atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair kaga adna kaga wato namiji ke na mace sai a ce duniya namijin a ce adina matan duniya akbaru kubara a'zamu a ce uzma an gane ko wal jam'i idan da ake jam'in sa wato fu'ulun wato fu'alun fu'alun fu'alatun fu'alun fu'alun fu'alun fu'alun fu'alun fu'alun fu'alun an gane ko dama man da suka fara da bamba din guda tara ne ai kaga fu'alun dunan kenan an gane uzamun to da ya gama muhtalul akhir ne shi saka ka ji baka fito baka ji lamun da karshe ta fito ba eh ubangiji ta ta'ala yake cewa haba man wa'adna wa'adan hasanan shin yanzu wanda muka yi masa alƙawari alƙawari mai kyau alƙawari na gaskiya wa huwa laqi ya zama kuma mai haduwa da shi na gaya maka ce wannan rasan fahuwa laƙihi ba sai fahuwa ya tsahu ba ta ka ce laƙihi shi mai tabbacin haɗuwa da wannan abin ne muka ce mu a larabci jumla kala biyu ce duk da akwai shubu jumla akwai aljumlatu fi'liya akwai aljumlatu al-ismiya jumla ismiya wacce zama duk suna ne guda biyu mubtada da khabar huwa laqi kaga huwa suna ne laqi shi ma suna ne kada jumla ce wacce take ismiya amma ce yalqahu huwa huwa yalqahu an gane to sai zama jumla idan mun akasa yalqahu huwa to sai mu ce wannan jumla ce ismiya amma amma ce duk wanda muka akasa ma ya a ciki kware da gaske ta uku shine wato jumla shubu jumla jaru majrur ko zarf da shauransu Allah ya ce amma wa'adnahu wa'adan hasana shin yanzu wanda muka yi masa alƙawari alƙawari mai kyau fa huwa shi kansa hasan a lugha ahsan ake nufi alƙawari mafi kyau ita ɗabi'ar hasan da shar a lugha ba a kawo shi ismu takubir af'atu af'al an gano ya ce nazzala ahsan hadisi wanda zai zama cewa ba kasafai ba gabban ne ko ba shi da yawa to wanda muka masa alkawari mafi kyau fa huwa ya zama yana mai haduwa da wannan sakamakon shin wannan zai daidaita kamar mata'ana kamar wanda muka je da shi daɗi mata'al hayatid duniya wato dan abu morewa na wata rayuwa mai gaggawa ta zo nan da nan ta fice summa huwa yawmal qiyama sa'annan shi kuma din a ranar alkiyama min al yana da cikin mahalarta wajen hisabi daga nan kuma ya zarce wuta yanzu wannan zai daidaita da wanda aka masa alƙawarin aljanna ba za su daidaita ba wa yau ma ai wazkur yau ka gaya musu wani yini yunadihim da Allah zai kirawo kafirai fa yaqulu zai ce aina shuraka'i to ina kishiyoyin nawa alladina kuntum tad'un waɗanda kuke riyawa kuke cewa kuke kalawa kuke cewa wannan kishiyoyi na ne to ka ce haula ishfa'una inda Allah ma na'budu illa yuqarribuna ila Allah zulfa ai wannan mun yadda akwai shine babban su amma idan muka kawo kafin kafa da su su za su kai mu wajen za su kusanta mu a wajen sa bai da Allah ya ce musu aina shuraka'i ina kishiyoyin nawa allazi da kuntum tad'un wadanda kuke riyawa walladina qala alladina haqa alaihim alqawl sai wadannan da kalmar Allah ta fada akan su kafirai kenan domin ya ce walakin haqqal qawl minni la amla an najhannama min aljinnati wan nas ajma'in Allah ce tabbas zance ya fada kan wasu daga wajena shine haqqa alaihimul qawlu waɗanda zancen Allah ya fada musu waɗanda azal ta fada musu waɗanda kalmar Allah ta fada musu Allah ya shi mu rabbana ce rabbana ya ubangiji mu haula illadina gawaina ce Allah ga wa'inda muka batar sama muna da hujja Allah a tsaya a cikin mu ita alkiyama daraja ce akwai gaɓoɓin maganganu akwai gurin da ba za a ba da damar magana ba Allah akwai gaɓar da zai baya ta surutai amma an zo shaida kuma gaɓoɓin su ne ya fi magana in an shiga wuta akwai lokaci a cikin maganganu sannan kuma sannan sai a zo a sa mala'ika da kamun tsawa ba wanda kore sace magana kawai sai gurin ne sai gunji kawai za ka dinga ci Allah ya kiyaye mu ta ce Allah ربنا eh, ka goyi annabi ke cewa ya ubangiji ciki haturum rabbana ya ubangiji mu haula da dina a gawaina wayannan su ne waɗanda muka farsar a gawaina hun tabbas mun ɓatar da su kama gawaina kamar yadda mu ma muka ɓata tabarra'ana ilaika mun barranta zuwa gare ka yau mun kubuta muna kubutar da kanmu a wajenka akan wayannan ma kanu iyana ya abudu domin su ma suna da tasirin zuciyar aiki ba wai kai tsaye muka batar da su ba ba kai tsaye ba ne su ma a lalibe su dama san mutanen banza ne su ba to wannan shi ke nuna maka cewa idan ta ga azzalimi ya tasiri a kan kaima yin azzalimi ne amma shaidani an yi ba ɗaya ba annabi ba ma wannan annaba babban magana ce shaidana umar ai sahabi ne ko ba a ce bayan su ba za a sake wannan ba ya kasance cewa ma salaka umar hajjan illa tarka shaitanu hajjan ghayrahu umar bai taɓa biyo wani layi ba ko wani lungu face ta ga shaitan ko ya biyo hanyar ya canza hanya su ko annaba ma shaitanin ma da ito kakka ne suke su musulunta da su tabbata da sai annaba Allah kai magana da shaitani ya ce ni magana da shaitani إلا أن الله أعني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير ni Allah ya tabbace ni akan sa na kamo shi na zo na musuluntar da shi da aka jina wa shaitani yana umarta da ni da alkhairi mutumin kirki ne aga annabi sallallahu ya taba kama iblis yace na so daure shi da sabu kowa ya zo gan shi Abu Hurairah ya kama shi irin yadda ake kama kaza wallahi malam ƙa'ida shi ne in ka ga abin nan to ka kula matsalar da duk da talaka yake kuka a najeriya da bin shugabannin ne wallahi ba ne ba su bane kawai asali kai takalakar shi ne ma a farko Dan shi yake sai da tsari zai zaɓi ya zo mutanen kirki ƙiri da muzufa ya san wa'annan mutanen kirki ne wallahi ya ce ba zai zaɓe su ba sai da aka bashi aka yi bashi tsari ya karɓi tsarin kuma ya bi ya zaɓe yanzu ranar alkiyama ce azzalimi sai ah, Allah subhanahu wataala zai dauko abu tun daga tushe ku ai ku ne azzaliman farko ba ku aka ba tsari ba sai a haɗe ku da su gaba da azuba a wuta Allah ya shi mu wanda ya ci tsari ya yi zaɓe aka ɗora azzalimi wallahi duk abin da shugaban ya kai ma ya shafe ka domin addalu an shar ka fa'i duk wanda ya nuni aka yi nuni akan sharri kuma kamar shi ne Allah ya ce wata ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa ku yi taimakekeniya ku yi haɗin kai ku yi aikin gayya akan ayyuka na duniya shi da albir wata kawa da ayyukan lahira wala ta'awanu kar ku haɗa kai kar ku gotsa wata ƙungiya ta taimako a kan sharri wata kuma ku ji tsoron Allah inda masu juna ba Allah ba tsannin uba wannan abin da kake gani su shugabannin kalmomin shugabanni kenan Allah ya ce ku ga kun zo sai su ce rabbana haula ya agawaina eh nan su ne muka batar muka cutar da su mu kwashe musu kudin su Abuja muka yi kaza duk abubuwan mun yi a agawaina hum kama agawaina mun batar da su mun cuce su kamar da mu muka cuci kanmu tabarra'na ki to ya Allah dan faɗi uzurin mu yau muna kutar da kanmu a wajenka a kansu ma kanu iya na ya'budu ba mu ne kadai waɗanda suke yi wada'a ba tana son zuciyar da suke bibiya tana da wani tsari da suka yarda da shi tana son zuciyar su ma gida sai a tsaya a kalla ga lokacin zaɓe na fitowa zo ne na ya buɗe baki wala hanga yana jira a jefo mai tsari ci a wallahi yana nan ya buɗe baki wa gaga ya yi ga alala. yana jira kawai a zubo masa tsari ci Allah ke cewa wakila za a ce <laughs> za a ce musu udu'u shuraka'akum ku kirawo ababen bautan naku ku kirawo ababen naku wannan da ababen bautan naku wannan da da su magabato mabiya ake ku kirawo son zuciyar naku amma da wani tsarin kuke mota ku zo da shi wa da'awhum sai su kirawo ababen bauta din lam yastajibu lahum ba su amsa musu ba son zuciya ina son zuciya yake yau komai ya tafi Allah ya ce wa ra'ul azaba domin za su ga azaba ne a fili التي استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب ذات العذاب التيلي وتقطع بهم الأسباب أو نرى نصرية التي كي أتكانوش الله سبحانه وتعالى لو أنهم كانوا يهتدون ذات تيجيات أدكا نشو قبلن دو أن دا أكشو قبلتا ذات تيجيات لو أنهم كانوا يهتدون إنا ما في شريعة إنا ما بتبسن زوجيات سبا إنا ما كنت كام هنيا أوبر ونكنا التي هو يوم يناديهم ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبته المرسلين فعليت عليهم الأنباء يخلق ما يشاء ويختار ما كان سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة إن جعل الذين سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون Ubangiji subhanahu ta'ala cewa yau ma ka ambata musu wani ne yunadihim da Allah zai kirawo su fa yaqulu zai ce ma za azabtumul mursalin da me kuka amsa wa manzannina waye ya bi manzon sa waye bai bi shi ba wannan kenan waye ya mu manzon sa waye bi shi ba fa kaifa idza jina min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika ala haula shahida Allah yake cewa ka gaya musu ya lamarin bayi zai kasance idan muka zo ko ta al'umma da bai mata shaida manzon ta kenan kai ma muka zo da kai kana mai shaida ga al'ummarka Allah ya ce zai kira bayi duka bai kulli zai ce musu ma za a zabtumul mursali kai ka bu manzan ka manzon da turo ma shi kadai na sani yaushe ka sunar manzan Allah sallah da mai ka ba shi amsa Allah haka ba zai tambaye ka wani mutum ba nan ba za a tambaye ka shehi ba ba za a tambaye ka babanka ba ko babanka ko malaminka kawai ma za a jabtumul mursalina kawai shi ke Allah ya ce ni su na sani kawai shi da ji tabbata cikin sai bukhari sai Musulmi, muslim hadisi abubakar da abu huraira kullu ummati yadkhulu janna Ila, man aba duk al'umma ta zan shiga aljanna sai wanda ila ya rasulullah wa man ya'ba aka ce waye ba zai shiga ba sai ce mana ta'ani dakhal janna wanda bin zai shiga aljanna wa man afani faqad aba wanda ya saba ba zai shiga aljanna ba wannan kenan hadisi Abdullah bin Abbas sai Muslim za su miki ce la yuzadan rijalun an haudi za a tsare wasu mazaje wasu mutane wasu ayari wasu gungu na mutane za a tsare su gabarin sha daga tafki na sai ce ummati ummati al'umma ta ce a cikin mutum ce ya ce ai baka san me suka fara a bayan ka ba sai ce baddalu wa ghayru ruba ai bayan ka tafi canjawa suka yi ba abin da ka tafi kabar suke yi ba sai ce san kyale su sai a sha shamaki tsakanina da su ma za a jirtumul mursali da me kuka amsa manzannin ku Allah ya ce kafirai da waɗanda ba su bi manzan Allah ba su bi sunna ba ba su ba hadisan manzan sallam da Qur'ani ba fa'an an yas an al-anba'u duk wani labari da za ta fada ko ta hujja za ta makance gabarinsu za ta ɓuya gabarinsu ba ma za ta iya faɗa ba ba wata hujja da mutum zai iya faɗa ya kalli dama ya kalli hagu ya kalli sama da ƙasa ya sama mai zai ce fa amiyat alaihim an ba hujjoji da labarai da za su faɗa a gamsu a yadda sai su ɓaci su ɓuya gabarinsu yau mai ina wannan rana fahimla ya ta sa'alun kai wani ma ba zai iya tambayar wani a cikin sofa ga kana ji kana gani ga wani kusa da ba ka yi masa magana ba saboda wannan tambaya ce mai rudarwa idan manzo a alaihi wasallam ka bi kai da zaka ce ni ahlus sunna ne manzo a alaihi wasallam ya bi da hadisansa hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari hadisin abdullahi ibn umar da aisha Allah ya kara musu yadda mutum idan ya shiga kabari za a nuna masa hoto za a ce masa ma za ka kulfi hadar rajul me kake faɗa akan wannan mutum me kake faɗa a kansa amma mumini ko almuki haka ruwa ya ta zama amma almumin aw almuqin mumini ta ce ah ai wannan manzon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama wani gaskiya ko wani bishi. ta ce nam shan. kwanciyar hankalin kwanci ku sai a buɗe masa kabarinsa a yi lota masa a haskaka masa amma wanda yake munafiki ko almurta ba ka ruwaya ta zo sai ce na ajali wala ban san shi ba sami'tu nasu yaqulu shay'an shi qultu ni dai a garinmu ana yin wani abu ni ma shi nake yi to wannan tsoron can ni gaskiya ban san wani tsari na saba Allah maza ta ce ta ɗauki wata guduma kuma kuma a da tsakiyar kansa haka za a yi ta dukansa zuwa tashin alkiyama ana masa azaba irin daban-daban malam sunan manzon Allah za ka fi manzon Allah sanar cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu huwa duk wanda ya kagi ya fara da wani abu a cikin addinin wannan na musulunci ma laisa minhu abinda ba a ce ba a nuna maka ce a cikin addinin ba manzo sallallahu bai bauta wa Allah da shi ba sahabbai ba su bauta wa Allah da shi ba waɗanda suke ɗaliban ɗaliban ɗaliban sahabbai ba su bauta wa Allah da shi ba to shi ke nan fahuwar rajul za a fiye masa aiki za a watsa masa aikinsa wata ruwa yana na suke cewa manzo sallallahu cewa mana amila amalin laifin alaihi amurna fahuwar rajul duk wanda ya aikata wani aiki wanda ba mu muka ce ai ba in ji manzon sallallahu za a zo masa da aikin sa haka mutum zai zo kada mutum zai dinga bata kan lokaci wallahi malam dan ka muna nawa mai ko dan ka da wani ba dan wannan ke addini ba kai addinin ka saboda Allah kai addinin ka saboda Allah to magana hujjar to iyayen mutum kakannin ba haka ake ba ba haka ake ba iyayenmu alhamdulillah tana tarbiyya sun bauta wa Allah a gwargwadon abin da suka riska na ilimi to kuma haka za a ta tafiya dira da wani haske ya bayyana gare ka to sai ka bi wannan hasken ka ratse wa duhu wannan kuma duhu daga kowace waye ka watsar da shi wannan shine magana gaskiya Allah ba zai tambaye ka baban ka ba kaji ma za a jabtumul mursalina kawai ta amsa ka ba manzon sallallahu da me ka amsa annabin ka wani irin tabarkin sa ka bi me ka ba a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa amma man taba amma wanda ya tuba da ɗabi'arsa kaza yake yi ya daina da yana yin wasu abubuwan da su kamata ba yana saba manzansa yana yin abubuwa wa amma man tuba amma man taba amma wanda ya tuba wa amana ya imani wa amil salihan yayi aiki da abinda manzon ce dole shi aiki mai kyau kenan fa sa tabbas an yakuna min kulli shi wannan zai zama daga cikin wadanda suka tsira suka rabota kaji malam malam Allah malam fa abin da ya koyi wallahi malam ka a talala ko abin nan kai ka jefa kanka ga shi abin abu ne a dinga bibiyan makanan qur'ani za a zauna lafiya eh Allah ce wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u ubangijinka shi yake halittar wato ya khaluqa ma yasha'u Allah ubangijinka shi yake halitta abin da ya so ya halitta wa yaktar kuma ya zaɓi wani abu akan wani abu ya fifita wani abu akan wani abu kuma akan kansa ma kana da wani khiyaratu zaben ba a hannun mutane ita ba a hannun Allah yake kaji ko <laughs> haka ke cewa wafin fil ardi qita'un mutajawirat wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhil sinwanun wa ghayru sinwan yusqa bi ma'in wahid wa nufaddilu ba'daha ala ba'd fil ukul nabi dalika la'atin qum yahilun Allah ce wa fil ardi qita'un in ka kalli kasa ka kalli duniya to kasa yankuna ce daban-daban daban-daban daban wata za ta dauki masara wata dawa wata kaza wani gudun kasar mai zafi ce wata maka wata tana bukata a saboda tashi wata ba ta bukata kaga sai ka cewa wata nat akwai lambuna ku ji kalma min bin na inibi wa kaga sai ka cewa wata zar'un akwai kuma shukoki daban-daban akwai bishiyin dabino akwai kaza wa kaga sinwan wani yana haduwa da suna wani za a iya masa aure mangwara ne dan aure wa gairu wani baya daukan aure wani ya dauki aure wani baya daukan aure ka dubo kuma ta duk da ruwa ɗaya ake shayar da su sai to nufabbiru ba'daha ala ba'd sai mu fifita sashin wani ɗan itan akan wani sashi fil ukul wajen ci kaga dai ruwa ɗaya ne wannan yano ne wannan tufafi wa ya fifita wannan Allah ne sai zaɓo na abu ya ajiye wani abu wannan haka yake a cikin ɗabi'iyyat haka yake a cikin mutane Allah ya zaɓo ne game da shi annabi wani zama da shi malami wani dan kasuwa wani kaza wani kaza wani kaza wani kaza inna sa'iku la shattan ayyukan ku daban-daban kuma kowa yana buƙatar kowa idan ka wayi gari ka daga laumar tuwo za ka sa a baki kafin da zama laumar tuwo ka sa a baki da za a nuna maka mutanen da suka yi hidima akan wannan abin da Allah kaɗai ya sani da Allah kaɗai ya sani wanda ya zo iri wanda ya sai maka da taki wanda ya maka aiki ya maka haro ya maka kaza ya kaza wanda ya aka zo aka tashi aka yi nika aka dafa aka so kayan miya aka yi kaza aka yi kaza za ka gaba ɗaya hannun bayi ne a kanka kaga Allah subhanahu wa ta'ala ta sai fifita wannan akan wannan wannan akan wannan wannan akan wannan sai Allah ya ce ma kana da wal khiyara zabe ba a hannun mutane yake ba Allah shi yake zabe kaga wannan shugaba ya ce shugabanni su ji ma kana da humul khiyara zaben ba hannun gwamnoni ne ba mu ba ala wai kwace gwamnoni ne su koma wajen ku ne a'a ma kana da humul khiyara wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ubangijin ka shi yake halitta abin da ke su kuma ya zaɓi wanda yake so ya tsora shi akan mulki wani kuma ya tsora shi ma kana lahumul khiyara ba su da zaɓi a hannunsu zaɓen ba a hannunsu yake ba Allah ya tsofi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas Allah ce ke zabar wasu mala'iku a cikin dangogin mala'iku ya sa su ne yan aikensa ya zaɓo su mutane cikin mutane zama da su manzanni wani ya zama da shi kaza wani ya zama da shi kaza wani ya zama inna sa'iku la shatta Allah ce ayyuka kuma kowa na rarraba masa aikin su kowa akwai abin da zai yi haka bai ke tsarin su kuma yadda birul amr shi yake tsaro na al'amuran ba wani wanda ya sai yanzu kaga yace ma kada da mun khiyara to wannan kanta sai a ja layi sai a gani siyasa Allah ce zaben ba a hannun ku yake ba wallahi al'afin ba a hannun su yake ba ko ka kaga aka yi magudin aka maguda ya magudu aka ci wallahi sai da bai yi zai yi da aka in bai da ba mutane nawa kuma ka'idan magudi rigin baya yiwa sai ana son ka in kaga an yi magudi ya magudu idan kaga an yi wa mutum magudi an masa kuma ya ci zaɓe sai ana son sa ba a yin zaɓe da minority sai kana da majority sannan kake iya makudi wanda duk wanda suka san ka'idar policy da shoron su ake duk da san ka'idojin na zaben agaji in kan kayi rigin kai kuma kuɗi kaci to sai ma ana saka to in ba a saka 100% ba in ba a saka 100% ba za ka iya makudin ba so Allah ya ce wa rabbuka ya khalqu man sha ubangijinka shi ke halittar abin da yake so ya halitta kuma sai ce wa ta? kuma ya zaɓi wanda yake so ya zaɓa ma kana da hun khiyara zaɓe ba ba a hannun sa yake ba subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah a ce wani zai iya yi tsara masa abu kawai a duniyarsa shi bai yarda ba ba zai yi ba wa ta'ala amal shirkun Allah ya fi karfin abin da masu shirka suke shirka da shi fito rabbuka ubangijinka dai mahalicci ya ilam ma tukinnu suduruhum ya san abin da zukatan kowane bawa yake yake boyewa wa ma yu'linun kuma ya san abin da suke bayyanarwa wallahu shine Allah daya daya wanda aiki abin bautawa da gaskiya la ilaha illahu babu wani abin bautawa da gaskiya da tantanta da zata ba sai shi lawul hamdu fil kai godiya ba ta tabbata ga wannan Allah fil ula a farkon lamari wal wato wal akhirah haka a ƙarshen lamari fil ula a farkon rayuwa tun tale tale tun wato a tun a yi tsaron tun tun azal tintintintini eh wal akhirah haka lamari ya tabbata wato godiya ta tabbata a gare shi a ƙarshen lamari wal hukmu dukkan hukunci a hannun sai yake wai sun da'un kuma zuwa gare shi za ku koma ka duba a wannan gabar sai da Allah ya fara yi kansa godiya saboda menene zai faɗi wasu tarin abubuwa da yau bayi ka gane tabbas wannan Allah subhanahu wa ya kamata a gode masa malaka ke cewa duk daga godiya ga Allah a gabar za ga wasu ɗingima ɗingiman abubuwa da Allah ya bawa ya kitina masa to shi kuma godiya ba ta iya yiwa ka yi wa wato ka yi wa wanda ya maka abu godiya sai in ka san ni'ima ka fahimci ya take ita ni'ima domin wani za a yi maka ni'ima bai san ni'ima ba ce a mutum nawa ka yi wa abu suka yi maka mutunci ai duk wanda kai masa abu na alkhairi ya maka mutunci yana nan bai gode ba bai ma yadda wannan ni'ima ba ce domin asali ni'ima ai maka abin da kai baka yi wa kanka ba na alkhairi wannan shine ni'ima an maka abu na alkhairi wanda kai baka yi wa kanka ba ba kai wa kanka wani abu ba sai aka yi maka to idan kai godiya in kana so ka gode wannan ka fahimci abin yi ilimi a kansa ka kewaye da sanin wannan abu to kana ta ƙara zurfafa kana zurfafa kana ƙara sanin abu za ka ji abin yana ta ƙara shiga zuciyarka yana ta ƙara shiga zuciyarka sai ka ce gaskiya fa Allah ɗin na fa ba abun wasa fa yau fa ya kamata bai ba masa Allah ya ce to shikenan ulka ka gaya musu ara'aytum ya kuke gani ya kuke gani lamarin zai kasance ko ku bani labari in ja'ala Allah in ja'ala Allah alaikum al-laila da Allah zai ban muku dare sarmatan tutur diddin ba wani lokacin da za a ɗauke shi ila yau amma, har zuwa tashin alkiyama to ina da tambaya man ilahun wani abun bauta ne na ƙarya na goge gairu lahi wanda yake ba Allah bai a cikin bai duya ya sa ya ce zo da haske ko ya kawo muku rana ta sumaru ku buɗe kunnen ku ji nan Allah ya ɗiga abubuwa akwai as-sam'u akwai al-basar akwai ash-shukr na farko sai ka ji wajen karatu in aka ji wajen ilimi da da kunne yake fara shiga madauka ilimi da farko ji ta ƙul ka gaya musu a ya kuke gani ku ku bani labari in ja'ala Allahu alaikum nahara da Allah ne sanya muku yi ne rana sarmadan fitur diddin dodar ila yawmil qiyama har zuwa tashin alqiyama man ilahun wani abun bauta ne gairullah wanda ke ba Allah ba ya tuku bilaili sai zo muku da dare nuna fihi wanda za ku je ku zauna ku nutsa a cikin wannan daren afala tubsirun wai ba gani ne kaga ji gani ni ilmi biyu dama sai kaji, kaji sai ka gani a cikin as-sam'u ya hada cewa akwai abin da zaka ji shi ji na farko shi dai an ji zaka zuwa ka ji ka ba ka da bincike shi kuma bincike hanyar sa ido kada shi ya fara da godiya yi maka dare da rana yi ma aima dare ma rana to ba za ka iya sanin ma mai daren ba mai ranar sai kana bincike sai kana hawa sararin samaniya sai ka ga ilimin wato sararin samaniya sai ka je ka karanta kaza ka je kai bincike kaza kai ka ya ake ma ranar ta tafi ya ake ta shigo ya ake daren ya zo ya ake kaza ya ake ma a shimfiɗo daren shi wata ya yake ya rana take ka je kai bincike akan wannan ilimin ka je ka hau kan wata ka ɗora ka a kai sosai ka zauna ya yake in zai yi ka zo rana ma ka ji ba yi kawai da kawai ai an ji akwai rana a a tashi a je a bincike a kana gano abin da zaka kai kai kai ubangiji ne aiki kai kai alhamdulillah alhamdulillah kai kaza sai ka ji kana sai sai ilimin kai ta ƙara ingizuwa sai ka ta ƙara ingizuwa sai ka ji ma zuciyarka ta ƙara kwanta ta yi lif akan Allah subhanahu ta'ala amma ba ka zuwa kai ilimi shi wannan ilimin ba cikin halabi ta ba ba kawai ba ba ka za ba ne ilimin boko ne a yau an gane su wa'ancan bambancin su da kai su ya aiki na ni'imar Allah sun ma yunkiru ha sun san ni'imar Allah da kyau kuma sun fi inkarin Allah ɗin. to kai kuma ka je ka san ni'imar Allah ɗin, kai kuma gode masa da kai ka kuma sai kara maka haske kara maka basira ka ji bambancin ka da tsansu to tun da ya zama cewa in shi ya san ilimin kai baka sani ba je ka san ilimin sai ka hada da saitin ka na addini sai imanin ka garko ka ta imanin ka tabbata haka wannan abin yake ubangiji ta wani ta'ala yake cewa wa min rahmatihi mm. yana daga cikin ramin Allah a gare ku ja'ala lakum Laila. ya sanya muku dare ya halitta muku dare wannan har da yini litaskunu fihi dan ku wato nutsa a cikin shi daren wa ta gobe fadli don kuma ku je ku nemo daga cikin fadalarsa a cikin yinin to kaga kenan Allah sai wata ɗabi'a a nan da kaga ce da sai a haɗa taskunu na fihi da dare kawai tabbata tabtagu min fadli sai a kashi da yini kawai sai Allah ya haɗe dare da ranar guri ɗaya sai haɗo nutsuwar da kuma karkajere da kaiwa da kuma wajen neman alkhairin shi kuma a cikin dare din a ya haɗa su guri ɗaya dalili da ke nuna ma Allah ya karɓa biyu a bayansa wasu kuma da dare suke neman kuɗin duk ƙasashe da aka cewa akwai ƙasashe ma duk fitowar ba wasu ake abubuwa munan ne za ka cewa yanzu kaga munan Kano ba a fita kasuwa ba yan kasuwa Kano galibi kasuwa ba ta kankama sai bayan sha biyu a lokacin da wani mutumin duk ya ma gama cin kasuwa a lokacin da mutumin da ya gasa ya gama cin kasuwa wannan akwai haɗari kwarai da gaske yan kasuwa su daina wannan ɗabi'a ba wani vip ko mutum ka fara samun kuɗi kuma ka ce ba ka da mutum ba bayan sallar asabar ka zama oga kuskure ne idan da ka dinga samu ko a wajen kasuwa arziki kake yi hadith fi sunan nasa'i hadith hasan bi turuqi yake to Allah mubarak li umarci fi bukuriha Allah ka sanya albarka ga al'umma ta cikin jijjifi da samako da suke yi inda za ka samu ku za ka yi nasara da sassafe ake kama fara in ji masu magana da sassafe wani ba ɗabi'a ba ce ga shago ko gurin sana'a ko ofis ba za a je ba wannan yana da abin da ya mai da mu baya ya mai da mu baya kasuwanci mu baki ɗaya ke ta koma baya ba ma sun sammako ba ma za ka ka in dai galibi mutanenmu ne ma inda oga da yaro galibi ogogin su suke fara zuwa ofis shi zai zuwa kuma in ya tashi yaron ya tashi zuwa zai zo da uniform a kunansa kuma yanzu yana cin magani ya zo ya samu ugan nasa sai gaishe da shi a ciki abinda zuciya take rasa kai kana kana nema wani katon kuɗi haka zuciya ta take gaya masa wani neman kuɗi ne yana nema maka kuɗi da ka ɗauko wanda yake kabila ba shi ba sai ya ce wanda kabila a gume mun so yake kore ni sai dan kabila shi kuma yanzu karfe bakwai ya zo oga yana zuwa sai shi zai dauki shi zai rufe masa abin da sai ya dauki baban ɗansa ko mota sai zai kai masa wajen fakin ya abin da shoran su ya bude gure kama share share da shoran sai kama goje goje yana zuwa yana cewa oga sanni kaza kaza ya iyali ya kaza kaza kaza kaza ya karbi kayan hannun su kaza kaza ya karkade masa ya kaza kaza kaza yana zuwa yaron nan ba zai zauna ba in ga ya zauna sai lokacin cin abinci ya bugo nan ya abin da ya dauki can ya rubutu ya kaza kaza ga kaza ga kaza ga kaza muku ya riga ya zo da yi dukkan kunnan sai na wani masu waya ana masu magana sai kai magana uku bai ji ba wa ne ba da kai hmm. da kake hmm, dan wani dan abu ne shi <laughs> to gadi mu Allah shirin ma da kai wa min rahmati daga cikin rahman Allah ja'ala lakum al-laila wan nahara ya sanya muku dare ya sanya muku yini taskunu fihi don ku nisa a cikin daren wani tabbata ku fadri don ku nema daga cikin falala Allah ka ji fa ce dan dan la ce, dan ku yi kaza daren nan Allah ce rana ta nema ci kan wanda ya zauna a lungu da rana ma'ana ka zauna an muku bi wannan ɗabi'a ta Allah ba wallahi sai zai kwarin da yunwa domin ba wanda Allah ya ce ku da kama a kuci haka sai shi ka je ka nema wani tabtabu min fadli على فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل من فضل الله يذكر الله ذكرا على فتقول حول idan aka idar da sallah to kuwa ta aban ku je ku nemi daga farar Allah ba zama ake a lungu ba wannan kenan Allah ma ya wannan lokacin ka duba da za a ce yadda muke ganin fitilar nan tarwai rana da cocila za ka dinga haska ka tafi wajen harkokinka ina jin kullum hasken sai ya cinye abin da za ka je ka nemo in ka samu ma amma harka ta yi kenan harkar tsaro ba ta yi ba harkar kaza ba zai yi ba kaza ba zai yi ba amma kuma sai Allah ya baka ranar tarwai ga kasuwanni jingim amma mutum sai rana ta kusa faduwa zai ce sannan a bani abin da zan ci iyali na yi ba su ci abinci ba ka suka yi ne to kai ba ina can bakin wajen mai shayi tun safe na wajen unguwa ba tafi aka bar shi haka za a zo a same shi wai shi ba shi da abin da zai ci ga kuma ranar tarwai ga zaman lafiya ga kaza ga iran kana ganin iran din nan ga iran kana ganin su waye taba tsammani a wannan shekara din za a samu musulmi da zai tunkari amerika a cikin musulmi waye taba waye taba tsammanin haka waye taba tsammani aiki suke yi dare da rana aiki suke yi ba ruwan allah hadisan abu hurairah maza sun ga cewa inna allah yu'ayyidu hadha ad bi rajul fajir Allah sai taimaki addinin nan da koma wani irin mutum ne wallahi aiki suke yi sai kuma ka kwanta kai ruf Hadda mu mun shari hadda mu miyan bacci kowa ma sai a hukan ku tashi ku je ku yi aiki wallahi in kun yi aiki za ku buwaya abin ba a launin fata ba ne a hali da ɗabi'a ne ibrahim turawuri wannan ɗin nan na burkina faso ba ɗan wanka ba ne ɗan wanka ne baki ko musulmi musulmi ba aiki ke yi ba ba aiki ke yi ba su waye kaza ba aiki suke ba kaza ba aiki suke yi ba ku tashi ku yi aiki kuma abin ba a fata ba ne da kawai kai kana ta kai musulmi kana ta lazimi wallahi wallahi ba a wannan ba ne a aiki na tuburu shi kansa aikin addu'a ce ka'idan ma ba addu'an ma ba ta shiga sai kai aiki shi ne ɗabi'a ƙur'ani karanta ƙur'ani ka ci wa idh yarfa'u ibrahim alqawa'ida min albayt wa isma'ilu rabbana taqabbal minna ka gaya musu lokacin da annabi ibrahim da ɗansa ismail suke ɗaga ka tambun ka'aba suna ta gini suna ta gini suna gama su ce rabbana taqabbal minna ashe sai an yi aiki aiki ko ba kai aiki ba za ce Allah kai mu to aika kamar ma ba kai da Allah ba domin ai sai ai aikin aiki wa qul i'malu fa sayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun haka ce aiki kai ban kada kuma kama aiki a yanzu ba ga a mutane a gidaje ba ai ɗabi'a kowane gida ɗabi'a asalin mai gidan kowane gida ka gan shi a yadda yake ɗabi'a asalin mai gidan ne a haka mai gidan da ya ƙoƙari tsakaninsa da Allah yana so ƙoƙari ya kwatanta ya kwatanta ya yi iyayensa wajen kare mutuncin kansa da na iyalansa za ga Allah zai kare masa wannan mutuncin mai gidan da ya sarkace wa sarere shi ke ɗaukar cewa komai ba komai ba shi ai ba lo'ulansa ba shi ga za ka gina ai kaskanta ike har kawai Allah zai tsara maka bala'in da ba za ka iya ba ka kula a kunmu a kunmu a kunmu ka kula adalcin Allah duk mutumin da ya ƙoƙari ya kama za ga Allah ya muke ya kama masa wanda ya banza yawa wata ya ɗaukar shi kawai burin sai ta zubo 'ya'yan ko in kula za ka jira nan auki ruwa ɗaya aiki kar ka zargi kanka kuma Allah kai tsaye ce tsiran gidan a hannun ka yake aka ce ku an fito kuma ahli kuna ku tsiratar da kanku da iyalanku daga azabar wuta ku kubutar da kanku da iyalanku ƙa'ida nan, ku ya zamo cewa ka yi ƙoƙari iyayenka ka tabbatar da cewa ka aiki gwargwadon abin da ubangiji subhanahu ta'ala ke gaya maka wannan shine zai iya sawa ka yi rayuwa ta gaskiya amma baka yi aiki ba baka yi abin da ya kamata ba kuma kana cikin cewa kai kai bauta za ka yi kawai ba haka aka ce maka ba shi kansa aikin ma ibada ce shi kansa aikin bauta ne shi aiki tukuru ka yi aiki gwargwadon yadda za ka iya yi shi kansa bautar Allah kake yi ubangiji subhanahu ta'ala ke cewa wa min rahmatihi daga cikin Allah ja'ala lakum layl Allah ya sanya muku dare ya halimta muku dare wannan har da yini litaskunu fi don ku nutsu a cikin daren ku kwanta ku yi bacci ku huta karfin ku ya dawo jikin ku da tabu bi fadli don kuma ku nemo daga cikin falala Allah da rana wa la'allakum tashkurun don ku godewa Allah subhanahu wa ta'ala sai ce to da muka dadi da Allah dadi Allah wanda muka fada fi sure Allah ka yafe mana duk wanda yake cikin damuwa Allah ya fitar da shi musamman Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya taimaki musulmi da musulunci ya Allah ya rawo ubangiji can kafirai America da barin dan su ubangiji karya su Allah ka dora Iran kan su Allah ka dora musulunci a kan su ya Allah ya kulli ya Allah ya kulli ya Allah ya kulli ya Allah ya kulli